Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma-kiri Kwana guda bayan kazamin hari ta sama da rasha ta kai akan Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na dare na faifan bidiyo cewa an maido da wutar lantarki ga kusan 'yan kasar Ukraine miliyan shida. duk da haka ya kara da cewa ma'aikata suna nan suna aiki ba dare ba rana don daidaita wutar lantarki a kokarin dawo da zafi da kuma samar da ruwa ga jama'a mawuyacin hali da aka fada a cewar sa yana cikin kibu da yankin da benicia da yankin da kuma libya da yankinsa babban katsewar wutar lantarkin yana shafan wasu yankuna da yawa ciki har da dnipro da dnipropetrovsk rasha ta harba makamai masu linzami sama da saba'in akan ukraine a ranar juma'a ɗaya daga cikin manyan hare-hare da ta kai tun farkon yakin inji jami'an ukraine harin ya taɓa wutar lantarki a birni na biyu mafi girma kake ya kuma tilasta kiev aiwatar da dokar gaggawa ta katse wutar lantarki a faɗin ƙasar inji jami'ai zelensky ya faɗa a jiya asabar cewa ƙarin jari da rasha ta zuba a kan ta'addanci ya kai fiye da makamai masu linzami dubu hudu Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa karfin sarrafa makaman uranium ta ya ƙaru zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Kwana guda gabanin masu sa ido a kan nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ziyarci ƙasar. Kamfanin dillancin labarai Irna na Iran ya rawaito Muhammad Islami, shugaban hukumar makamashin nukuliya ta Iran yana cewa a halin yanzu karfin bunƙasar ƙasar ya kai fiye da sau biyu a tarihin wannan masana'anta. ya kara da cewa makamashin nukuliya da samar da makamashin atomic suna da babban alfanun tattalin arziki ga kasar suna kuma da tasiri wajen rage amfani da makamashin albarkatu da rage amfani da mai da iskar gas da kuma rage guba mai gurɓata mahalli hukumar kula da makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa da ke da helkwata a vienna ta faɗa a ranar laraba cewa Wata tawagar ƙwararru za ta ziyarci Iran a yau Lahadi domin ƙoƙarin warware takaddama da aka samu wurin gano wasu abubuwa masu guba a wurare da ba a bayyana ba inda aka ce ana gudanar da ayyukan nukuliyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin somaliya ta ce sojojin kasar tare da taimakon fararen hula sun gudanar da wani aiki a kan kungiyar 'yan ta'addan al-shabab a yankin shabele ta tsakiya inda suka kashe mayakan al-shabab akalla hamsin wata sanarwa da rundunar sojin kasar somaliya ta fitar a jiya asabar ta ce an shirya kai farmaki da sojojin suka yi a kan 'yan ta'addan ne a ƙauyen darul nisim da ke lardin shabele ta tsakiya na ƙasar ƙauyen da ke wajen garin adan yabal mai nisan kilomita 217 arewa da mogadishu babban birnin ƙasar an sami karuwar ayyukan soja a cikin makonni da suka gabata shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud wanda aka zaɓe shi a farkon wannan shekara ya lashe takobi cewa zai yi fito na fito da kungiyar al-shabab a wajen wani gidan jana'iza da ke gabashin birnin beijing mutane da dama sun taru a wuraren shakatawa da rumfuna don tsananin sanyi da yammacin ranar juma'a yayin da ma'aikatan gidan jana'izar suke cikin cikakkiyar rigar kariya suna fitar da akwatunan gawa ɗaya bayan ɗaya a duk lokacin da wani ma'aikaci da ke rike da allo ya yi kiran sunan waɗanda suka mutu sai 'yan uwan mamatan su je su duba ko ga wasu ce ɗaya daga cikin dangin wani mamaci ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa dan uwansu ya kamu da cutar covid-19 ne ya mutu mace-mace masu alaka da coronavirus na bayyana ne a cikin birnin beijing bayan makonni da china ta ba da rahoton cewa babu wani asarar rayuka da cutar duk da cewa kasar na samun yawaitar kamuwa da cutar karuwan cutar na zuwa ne yayin da gwamnati a makon da ya gabata ta sassauta wasu tsauraran matakan dakile covid-19 a duniya a ranar laraba gwamnati ta ce za ta daina ba da rahoton bullar cutar covid-19 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa Kasuwa a kasashen ya take Kasuwa a kasar mu Kasuwa a wannan satin shirin kasuwa a kayan wasu dole yana zuwa ne daga yankuna na babban birnin tarayyar najeriya abuja inda na zaga waɗansu kasuwanni sako-sako lungu-lungu na babban birnin tarayya da kewayen shi kuma na tattauna da 'yan kasuwa daban-daban domin jin yadda farashin kayayyaki yake musamman a daidai wannan lokacin da ake kuka cewar tsada kayayyaki fa ya yi tashin gwauron zabi ƙididdiga ma daga hukumar da ke kula da farashin kayayyaki a najeriya da ƙididdiga su sun nuna cewar hauhawar farashi na kayayyaki na yau da kullum da al'umma ke amfani da su ya yi tsananin gaske ga da zagawa da na da kuma ganawa da na da 'yan kasuwa daban-daban ta kaya a yankin babban birnin tarayyar najeriya na abuja kamar haka sunana muhammadu bello otam sana'a ta sai da kaji to yaya farashin kayan naka yake a da yanzu a da muna sayan ta dubu ɗaya da ɗari biyar ta yi tsada dubu biyu amma a halin yanzu ta dubu ɗaya da ɗari biyar ta kai dubu uku da ɗari biyar dubu hudu sakamakon hauhawar farashin kayayyakin na masarufi da wahalar kuɗin mai da wahalar yau da kullum canjin yanayi da aka shiga akwai bambancin farashin kaza hausa da kaza turai eh akwai mana saboda wani in ya zo ko nawa za ka bai kaza ba hausa ita yake so ba zai sai ta agir ba kuma ta agir in dai ta zo tana zuwa farashi ɗaya ne ita ko kaza hausa tana zuwa hawan hawan hawa akwai ta dubu biyu akwai ta dubu uku akwai ta dubu biyar akwai ta dubu takwas to bambancin su da kaza agir kenan ita kaza agir in ta zuwa kan dubu uku da ɗari biyar biyar a haka za ka same ta babba da karama ta ba a canza. su amma me yasa a farashin kayayyaki a kasuwa ko a gari gaba ɗaya zai taɓa farashin kaji tun da inda aka yi eh, su da ake kawo su ya bambanta da na sauran kayan. eh dalili shi harkar ta kaza takan hau ta sauka ba kamar kayan masarufi ba ne ba dalili ita tana da lokaci wani lokaci ma ta zo ta zo ta dawo kasan wannan kuɗin sakamakon ita ba kamar kowanne kaya ba ne shi kuma kaya irin wannan ina zuwa daga wasu gurare ne nan ko kowa ma in ya ga dama yana iya yin kiwo gwargwadon karfinka gwargwadon irin yadda za ka kiwata kaya to amma ta wani yanayi ko wani hali ake samun farashin kaza ya kasa yanayin da ake samu kamar yanzu da ake halin yanayin rashin tafiyar kayan harkokin yau da kullum. Assalamu alaikum. Sunana Jamilu. Ina sana'ar tumatir, tattasai ta ruwa albasa, dankalin tura, dankalin hausa. Farashi ya karu sosai. Dankalin yanzu turawa. Buhunsa a yanzu muna siya dubu ɗari bai taɓa tsadar da ya yi tsada wannan shekaran ba. albasa muna siyan ta dubu hamsin ita ma wannan shekara ta tayi sosai ita kanta a dubu saba'in tumatir ma irin wannan season sa ne yanzu muna siyan kwandonsa a shekarun baya dubu biyar dubu bakwai dubu hudu ma amma yanzu muna siyan sa dubu goma sha shida sha bakwai sha biyar in kana son mai kyau ta rushi kuma buhunsa muna siyan sa dubu hamsin a yanzu dubu talatin babban buhu shi ma bai taba tsadar da dai wannan tsada ba dubu tamanin sai da kai. to wannan duka bani farashi da kuke saye mm. amma baka gaya mu kuwa da kuke saye da ba idan allah misali an zo saye gurin ku eh, mu yanzu yadda muke sayarwa muna sai da tumatir dubu biyu muna sai da shi one kwando mai kyau sosai ni kuma dankalin tura yanzu kwandonsa ana sai da dubu biyar albasa ita kuma dubu uku amma yanzu ta dan sako muna sai da ita tufai kwando da yi. Eh. shi man gyada doguwar jarkan nan suna sai da ita yanzu dubu talatin zuwa ashirin da takwas amma da kuma ai bata fi dubu sha biyar ba shi gaba ɗaya kusan kullum kawai ya hau baya sau idan allah misali gwamnati ko hukumomi suna so farashi ya sauko wani mataki kake ganin za kamata hukumomi su ɗauka gaskiya in dai ana son kaya ya sauko irin namu na gona na farko a rage kudin mai da man fetur da kuma gas na biyu takin da aka same kuɗi shi ma sai an rage mai kuɗi ba wai a ba mutum kyauta ba a zabuge kudin sa aka zabuge kudin sa kowa zai iya siya zai iya noma kuma ya kawo kasuwa inda aka kawo kasuwa kasuwa ta cika da shi shi yawan sa saukin sa karancin sa tsadar sa sunana garba yahaya ina sai da amfanin gona wake masara gero dawa gaskiya bambancin farashi ya bambanta da da da yanzu wata biyu ko uku kafin sabo ya fito a lokacin gaskiya mun sha matsalar tsadan kaya komi ya tashi sama amma yanzu komi yana yin ƙasa sakamakon sabo ya fito wato tun da wannan albarkacin gona najeriya aka yi noma ko ba haka ba idan an yi kaka ta zo kaya na yin sauki amma in damina ta ja ana ganin farashin yana sama sosai ko eh farashin yanzu gaskiya ya bambanta yanzu komi ya yi ƙasa da buhun shinkafa yana kawa naira dubu saba'in casa'in hakan nan amma yanzu bai wuce dubu hamsin arba'in da biyar ba gero da ya kai dubu talatin amma yanzu ana samun sa ashirin da biyar ashirin da biyu har ma dubu ashirin ana samu wake da ya kai dubu hamsin jiya amma yanzu arba'in da biyar talatin da takwas ana samun sa wake kuma ana samun sa a kan dubu talatin da fari dubu talatin da biyar ni ne usman ismaila ina nan ina sai da doya ina sai da albasa ina sai da arish ina sai da tumatir ina sai da kayan miya dai gaba daya amma abubuwa ya riga ya riga ya canja mana saboda da muna harkoki sosai sosai yadda kika to a gurin nan a da ba shi dai kaya dauko kaya ban san ba shi dauka ba zuwa zan je ba da kuɗi dauko kaya na zo in sayar samu riba ta samu abin da samu je ba iyali na amma yanzu an waye ni wallahi sai dai abin samu sai da doya kwara uku kwara biyu wani tumatir kayan miya da sai da kwara kwando daya kwando biyu ga tsadar kaya ga kuma cini sai mun yi a nan gurin wani yi cinikin dubu goma ba amma a da wallahi a shekarun baya ina cinikin dubu hamsin sittin tamanin haɗari da kirin wallahi na jayi a ƙwarya doya a da ina sai da ina sowa dubu sittin dubu arba'in da biyar dubu hamsin amma yanzu an waye gari doya ƙwarya doya naira dubu ɗari da naira dubu biyar wata da goma dankali arish an waye gari da ina sai da muna sai dankali dubu talatin da biyar arba'in da biyar dubu hamsin a ke kenan wancan karan amma yanzu an waye gari yanzu dankali naira dubu dari har da dubu biyar yanzu a haka ake kwandon baskar wannan abin da muke sai da shi yanzu naira dubu biyar da dari biyar kwandon baskar abin da muke saiwa a da shekarun baya muna sai da shi naira dubu biyu dubu ɗaya ɗari biyar 1,800 albasa abin da muke sayanta kwanakin baya shekarun baya muna sayar da kwandon albasa muna sai ana sai dubu ashirin da biyar dubu goma ashirin dubu sha takwas to amma an waye gani yanzu albasa naira dubu arba'in da takwas dubu hamsin sunana ibrahim ahmed ina sayar da shinkafa da kayan magi da kuma mai Eh, ina sayar da su taliya da dai sauransu haka su tin tomatoes wato dai kayan abinci yawa duk da abin da ya danganci kayan abinci gaskiya an samu bambancin farashi mai yawa tsakanin wata biyar ya zuwa yanzu saboda da wannan shinkafai wata biyar da ya wuce muna sayar da ita dubu ashirin da biyu da ɗari biyar amma yau gashi muna sayar da ita dubu talatin da biyar kaman shi taliya wata biyar da ya wuce muna sayar da ita dubu bakwai da ɗari uku amma yau gashi tana dubu tara da ɗari uku ba abin da bai ƙara kuɗi ba kuma ƙarin ba ma ƙarami ba babba don saboda ko shi magi wata uku da ya wuce muna sayar da shi dubu tara da ɗari biyu amma yau gashi muna sayar da shi dubu sha uku da ɗari biyar kamfani yana ba mu shi dubu sha uku da ɗari uku muna sayar da shi sha uku da ɗari biyar me kake ganin za a iya yi domin ah, farashin nan ya sauko to ni abin da nake ganin za a iya yi gaskiya farashi ya sauka gwamnati ta yi rage haraji da take sa ma su kamfanoni ina ganin aka rage haraji za a iya samun saukin wannan matsala bayanai da ra'ayoyi na 'yan kasuwa kenan da na zagaya a yankin babban birnin tarayyar najeriya a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya shirin boa hausa kai mikido ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi ayuba wakanta chairman na kungiyar Kristi. jihar Kebbi. A wannan sanyin safiya ina so in da takaitacciyar jawabi wanda na ba shi takin doka ta farko kuma wanda ta fi muhimmanci. a cikin littafin mata sura ashirin da biyu aya talatin da shida zuwa takwas akwai masani dokoki na ubangiji wanda ya yi mai yesu tambaya ya ce malam wani ne babban doka wanda ta fi muhimmanci a cikin dokokin musa yesu ya amsa ya gaya masa ya ce doka wanda ta fi muhimmanci kuma ta farko shine ka nuna kauna ga ubangiji allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan karfinka na biyu kuma ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka wato yesu ya yi magana cewa dokokin nan guda goma da ubangiji ya saukar ma musa domin ya koya ma 'ya'yan isra'ilawa 'ya'yansa ya ce dan dunkule su kashi biyu na farko hakkin mutum zuwa ubangiji mahalarcinsa na biyu kuma hakkin mutum zuwa makwabcinsa wato idan kana ƙaunar ubangiji dole ka kiyaye dokokinsa a cikin dukkan ayoyin da ubangiji ya saukar mana idan ka kiyaye su kana ƙaunar ubangiji ne sannan kuma idan kana ƙaunar makwabcinka kana nuna ƙaunar kace ga kasa. a takaice za mu ce idan mun bi dokokin ubangiji za mu kiyaye dokoki na ƙasar mu najeriya Allah Ubangiji ba mu iko da za mu bi dokoki na Ubangiji kuma mu kaunaci mu domin mu zauna lafiya kasa mu ta zauna lafiya. Na gode, Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin. Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke yi a cikin shirin, a wannan makon za mu kawo muku bayanai ne kan cutar shawara da kuma zazzabin lasa. Cutar shawara da ake kira da yellow fever a turance na ɗaya daga cikin cututtukan da suke ƙara yaduwa tare da addabar mutane a Najeriya, inda a wannan shekarar cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙasar. Duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa cutar na da rigakafi mai matukar inganci da kuma sauƙi, Dr. Maryam Ahmad al mustafa ta yi mana ƙarin bayani game da cutar. Yellow fever cuta ne da yake cikin cututtukar da muke ce musu viral hemorrhagic fever. ma'ana in cutar ta ci mutum za ta iya sa mutum ya rika zubar da jini ko ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta wani waje daban Misalin wasu cututtukan da ake ce musu viral hemorrhagic fever su ne su Ebola, su Lassa fever, su dangi fever da wasu abubuwan kuma. Abubuwa daban-daban ne suke jawo su amma duka suna iya sa mutum ya rinka zubar da jini in suka ci jikin mutum. Ciwon shawara infection ne. Wato akwai microorganisms kala-kala da suke jawo infection kamar su bacteria da su viruses da su fungi da su protozoa da kuma su parasites. To shi yellow fever ɗin cuta ne da viruses suke jawowa wato shi karan kanshi virus shi kuma virus din ana ɗauka daga cizon sauro ne idan sauro ya ciza dabba mai shi kamar biri zai iya ɗaukar cutar to idan ya ɗauki cutar duk mutumin da ya samu ya ciza zai iya bashi ciwon shawara din so yanayin yadda ake samun yellow fever kamar yanayin yadda ake ɗaukan malaria ne bambanci na ɗaya shine sauran da yake jawo ciwon shawara wato yellow fever daban yake da sauran da yake jawo malaria kaman a ce bature ne da balarabe so sauran ma kala-kala ne wato species species ne species ɗin da yake jawo yellow fever ana ce musu aedes aegypti species ɗin da yake jawo malaria kuma ana ce musu anopheles species Bambanci na biyu shine yellow fever viruses ne suke jawowa bayan malaria protozoa ne suke jawowa. Sannan bambanci na uku yanayin yadda cutar take nunawa a jikin mutum daban yake idan yellow fever ne ya kamata mutane su san cewa yellow fever wato cutar shawara ba cutar da ake ɗauka ta ma'amala da mutum ne shi bane ma'ana in kuna zama tare ko kuna amfani da kofi ɗaya ko kuma mutum ya maka hattishawa a fuska ba wai zaka ɗauki cutar bane ba a bayarwa directly from person to person wato mutum ba zai iya bayarwa directly to wani ba sai an samu sauro a tsakani yawanci alamomin cutar shawara ba sa nunawa a jikin mutum sai bayan kwana uku zuwa bayan kwana shida bayan cizon sauro din. in mutum ya samu yellow fever ko cutar shawara zai iya jawo mishi dan zazzabi mutum ya ji ya gaji mutum ya fara jin ciwon jiki ko ciwon baya ko ciwon kai mutum ya fara amai to yawanci mutane da yawa fa cutar yakan tsaya musu a haka wato jikinsu yana iya maganin cutar amma a mutane kaɗan zai iya yin tsanani ya jawo musu wani abin da muke cewa multi-organ dysfunction wato wannan shine organs ɗin mutum su fara mutuwa. na farko zai iya taɓa hantan mutum ya jawo mishi jaundice in fact inda aka samu sunan kenan masu yellow fever wato idan mutum yana da shi ya taba liver shi wato hantan shi zai iya developing jaundice sai a ga mutum ya fara zama yellow idanuwan shi sun fara komawa yellow wato kalan ɗaurawa zai iya taba wa mutum koda ya jawo mishi abin da muke cewa renal failure wato kodan mutum su daina aiki har mutum ya iya bukatan dialysis zai iya sa mutum ya fara bleeding wato jini ya fara fitowa ta baki ta hanci mutum ya fara tarin zuban jini ko ya fara aman jini ko ya fara haɓo ko ya fara fitsari ko kashin jini ko kuma fatan mutum ya fara canja kala saboda jinin da ke zuba ƙarƙashin fata sannan in ya gama yin tsanani zai iya jawo mutum koma wato a ce mutum ya zama vegetable kenan sannan zai iya kashe mutum idan cutar ya yi tsanani babbar wanda suka fi kama wannan cutar su ne wanda ba a masu rigakafin yellow fever ba sannan matafiyi wanda ya bar inda yake inda ba yellow fever ya dauki kafa ya tafiya ya zo inda ake cewa endemic area wato inda ana da yellow fever dama throughout the year waɗannan su ne suka fi kamuwa da ciwon yellow fever wato ciwon shawara Ƙungiyar lafiya na duniya wato World Health Organization sun nuna cewa yawancin mutanen da suka kamu da yellow fever sukan warke da kansu wato jikinsu yakan yi fada da wannan ciwon amma a kaɗan ɗinsu ba su ba da percentages ba amma suka ce a mutane kaɗan sukan kamu da tsananin cuta wato cutan kan ci jikinsu sosai kuma in mutane suka ɗauki cuta mai tsanani about 20 to 50 percent of them wato rabinsu za su iya mutuwa ma a kwana goma da ɗaukan cuta idan aka ga jijiya musamman ma na farin mutum ya ɗan yi kore haka sai a ce shawara ne shin a cutar shawara na da alaƙa da wannan koren jijiya <laughs> wannan ba gaskiya ɗaya ba ne dama a kowane mutum jijiyoyi sukan nuna ko baki ne ko fari ne ko mai duhu ne ko mai haske jijiyoyi sukan nuna amma da ke mutane masu haske ko turawa fatar su tana da haske ana iya ganin kalan so ba wai jijiyan ba ne kore kuma ba wai jinin ba ne kore muna ganin shi kone ne saboda yadda wuta wato light yake reflecting daga jikin skin din duka physics ne hakan is normal kuma ba abin da ya hada hakan da ciwon shawara <laughs> wato yellow fever duka dai mun san prevention is better than cure ya fi ka kara kanka akan abarka ka je kana neman magani akwai hanyoyin da mutane za su iya kare kansu na farko kuma babba shine ta hanyar rigakafi ana iya yin rigakafin yellow fever bayan wata tara ne to sai jariri ya wuce wata tara ake iya bashi wannan wannan rigakafin kuma in aka bayar ana expecting zai bada wani abin da muke cewa lifelong immunity ne wato har abadan abada ana expecting zai kare mutum akwai bustan da ake iya bayarwa kuma shi ma kungiyar lafiyar duniya wato world health organization sun ce shi wannan bustan ma ba dole sai an yi shi ba in dai aka yi wa mutum rigakafin yellow fever yana kare shi na biyu yadda mutane za su iya kare kansu shine ta wani abin da muke cewa vector control wannan kawai hanyoyin da za a hana sauro ne salin yadda mutane za su yi haka shine irin su yanke ciyawa idan mutum yana da siranda wanda ake barin ruwa yana dadewa shi ma a rinka zubarwa saboda su sauran za su iya saka kwansu su ta hayayyafa ta wannan hanya duk dai yadda akwai ciyawa ko inda ruwa yake zaune ba a so domin duk anan sauran suke saka kwansu su ta hayayyafa hanya na ƙarshe yadda mutane za su iya kare kansu shine abin da muke cewa bite prophylaxis wato wannan shine zaka kare kanka daga cizon sauro ɗaya daga ciki shine mutane suna bacci a cikin mosquito net idan mutane za su kwanta su rinka filitin daki za su iya using insecticide ko mosquito coil mutane su rinka sa long sleeve wato dogon riga dogon wando especially idan za su fita da daddare sannan banda sa baƙaƙen kaya cikin dare. To madalla likita da wannan bayani kan cutar shawara wato yellow fever. Zazzabin lasa ciwo ne da ke da saurin yaduwa wanda beran lasa ke haddasawa yakan galabaitar da mai dauke da cutar a wasu lokutan yakan kai ga rasa rai. Har ila yau an samu bullarta a Najeriya inda ta yi sanadiyar rayuka a wasu sassan kasar. Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana ƙarin bayani game da cutar. Zazzabin lasa tana daga cikin cututtukan da ake cewa hemorrhagic viral eh, fevers wato zazzabi wanda yake ja a samu mutum yana zubar da jini kuma ƙwayar cutar eh, lasa virus ita ke kawo wannan cuta. Cuta ce kamar yadda kika san zazzabin cizon sauro babu wani matsananciyar wata matsala sai ɗan zazzabi haka ciwon kai mutum ya ji ya gaji ko ya ji tsokokin shi suna ciwo baya son ya ci abinci da sauransu wannan yawanci kafin ta zama ta tsananta kenan daga lokacin da ta tsananta sai ya kasance akwai dukkan waɗannan abubuwa sun ta'azzara zazzabin ne ya kasance ya yi tsanani sosai in aka gwada zafin jikin a ma'aunin celsius kan iya kai wajen 39-40 abin da ya sama kuma sai ya kasance idanu sun yi ruwan ɗorawa sai mutum ya fara zubar da jini ko ta hanci ta baki har fata jiki sai ya kasance wani lokaci idan jinin na ya zuba cikin kai an fara suma ko jijjiga ko ya kasance mutum ma dai ya fita hayyacinsa bai san inda yake ba. Me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cuta? To waɗannan ƙwayoyin cuta suna rayuwa a ci a wani ɓera. Ɓeran nan kuma yana da ɗan bambanci kaɗan da ɓeran gida yawanci ɓeran daji ne. Yadda ake gane shi shine yana da nonuwa sosai sosai shi yasa ake ce mai multimamet sannan yakan shigo cikin jama'a ta hanyoyi da dama garuruwa da dama za ki ga idan kina tafiya a kan hanya mutane suna shanya abinci a bakin titi wani lokacin dalilin da ya sa kenan sai ɓeran nan ya shigo ya kokarin cin abincin nan sai ya fitsari a wurin nan sai ya kasance fitsarin ya haɗu da abincin wani lokacin kuma saboda ana ƙona dajijjuka da sauransu ɓerayen sai ya kasance sun fantsama sun shigo cikin gari to suna haihuwa matukar haihuwa cikin ɗan lokaci kankani suke hayayyafa sai kasance idan Tsarin su ya zo ya haɗu da wani sanadi na abincin ɗan adam sai ya shigo cikin jama'a to kuma ɗan adam idan ya kamu shi ma kuma zai iya ba wani mutumin sai kasance ta yaɗu kenan ta wannan hanya shin cutar tsawon wani lokaci take yi a waje kafin ta mutu a takan ɗan rayu na ɗan tsawon lokaci gaskiya a cikin abincin shi yasa take da saukin yaɗuwa sannan kuma idan mutum ya kamu da ita din sai ta dan ta kan iya daukar lokaci bata nuna ba wasu tana iya nuna cikin dan kankanan lokaci kwana biyu zuwa kwana biyar amma ta kan iya kai har sati uku bata nuna alama ba a jikin mutum sannan kuma a lokacin da take jikin shi dinnan zai iya yada ta ba tare da an sani ba shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen hausa na muryar amurka da fatan za a amfana da abin da aka ji a cikin shirin a madadin likitocin da kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri mu huta lafiya wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta boa africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.